Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan daren Litinin 25 11 ga watan Maris shekaran 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. a jamhuriyar niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara a sarauniya noma da dalol sai kuma niya a birnin kuma sun kasar ghana kuma za a iya sauraren mu ne ta alfa radio yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da dare, Baba Yakubu makere ne tare da Sarfila Hashim Gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar an kafa dokar hana fita a Jalingo babban birnin jihar Taraba daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe. To yayin da ake zaman dakon sakamakon zaɓe a jihar Kano kuma za ku ji hiran wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwali da kakaki 'yan sandan jihar Kano a kan matakin da rundunar 'yan sandan ta ɗauka na tsame mataimakin gwamna da aka kama shi tare da kwamishinan kula da ƙananan hukumomi na jihar a kan zargi da ake musu na kai farmaki a harkan zaɓe. a yau kuma za mu ba ku dama ne ku bayyana muna ra'ayinku a kan yadda kuka ga an gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jiha a inda kuke lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a ƙara alamar ƙari kafin a jero lambobin muna kuma ɗauke da labaran wasanni amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. da yau litinin fadar shugaban kasar algeria ta ce da ɗan shugaba abdulaziz bouteflika ba zai sake tsayawa takarar shugabancin kasar a karo na biyar ba duk wadda takardun da ya miƙa na neman yin hakan a makon da ya gabata haka kuma fadar shugaban kasar ta sanar da cewa zaben da aka shirya yi ranar goma sha takwas ga watan afrilu shi ma an soke shi Bouteflika mai shekaru 82 ya koma ƙasa Algeria ranar Lahadi bayan da ya shafi makonni biyu a Geneva. Yana samun abin da ofishinsa ya kira duba lafiyarsa, amma yawancin mutane na ta jita cewa shugaban da aka daɗe ba a gan shi ba a bainar jama'a tun lokacin da ya samu bugun zuciya a shekarar 2013 shugaban da ya koma kasar ne cikin mako na uku da ake gudanar da zanga-zangar rashin amince masa da ya sake tsayawa takara a karo na biyar. a nan amurka kuma fadar shugaban fadar white house ta ce ta wato ta bayyana kasafin kudinta na shekarar 2020 da ya kunshi dala tiriliyan hudu wato da digo bakwai kasafin da ke kunshi da bukatar shugaba donald trump ta gina katanga a kan iyakar amurka da mexico da kudin ta kai dala biliyan takwas shida domin daƙile kwararren bakin haure da ke shiga amurka ta barauniyar hanya bukatar da trump ya yi ta neman kudin gina bangon za ta haifar da wani sabon fada ga 'yan majalisu a cikin makonni masu zuwa a cikin shekaru uku da gwamnatin trump yi take mulki 'yan majalisun jam'iyyar democrat da ke adawa da shirin sun sha alwashin hawa kujerar naƙi kan kuɗin kasafin kuɗin da trump ya miƙa ya yi kira da a ƙara kuɗin da ake baiwa ma'aikatar pentagon da kashi biyar cikin ɗari a kuma yanke wani kashi biyar cikin ɗari daga kuɗaɗen da pentagon ke kashewa da basu shafi ayyukan soja ba yayin da wato sauran za a ƙara sauran shirye-shiryen da suka shafi bayar da kiwon lafiya da fansho ga dattijan amurka za a ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa kan tsaro da dala biliyan 715 zuwa dala biliyan 750 wani babban jami'in gwamnatin trump ya ce kasafin ya yi kira da a yanke wasu shirye-shiryen da ake ɗauka a matsayin barnar kuɗi. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. masu gwagwarmaya a rasha sun fara zanga-zanga kan wani sabon kuduri wanda masu adawa da shi ke cewa wani yunkuri ne na gwamnatin shugaban kasa vladimir putin na karawa kanta iko akan yanar gizo da kayyade ta mutane da yawa sun yi gami a gabashin birnin kavarsh a yau lahadi domin zanga-zanga akan shirya wannan kuduri masu masu goyon bayan kudurin ko cewa suke an shirya kudurin ne domin tabbatar da cewa za a iya ci gaba da samun yanar gizo ko da kuwa an katse ta daga wajen kasar daga baya masu gwagwarmayar dai sun haɗu a babban titin sakharov da ke birnin moscow domin yin wani gangamin haka kuma an shirya yin wata zanga-zanga a yammacin birnin voronich da sauran wasu birane a rashar daga ƙarshe yau ranar wato ranar lahadi ta zo daidai da cika shekaru sittin. tun yunkurin yankin tibet na farko na neman ɓallewa daga ƙasar china yunkurin shine na tilastawa dalai lama shugaban addini na al'ummar tibet yin gudun hijira zuwa india har ya kafa wata gwamnatin 'yan tibet masu gudun hijira ya kuma ƙaddamar da kamfen ɗin yantar da tibet daga mulkin kasar china wannan matakin ya janyo masa girmamawa daga kasashen duniya ya kuma ba shi aƙidar zama shugaban da ke neman cimma burin mutanensa ba tare da tashin hankali ba a shekarar 1989 ne ya samu lambar yabo ta nobel prize da mai shekaru 83 da haihuwa ya ci gaba da zamansa a dar es kasar ta india sarfila hashim gumal ke na karanto labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu haka gwamnatin jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya ta kafa dokar hana fita daga maraice har zuwa karfe 6 na safe yayin da ake ci gaba da ba da sakamakon zaben gwamna a jihar ga ibrahim abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton sakamakon zaman da dara a jalin gwafa da jihar taraba yanzu haka da gwamnatin jihar ta kuwa fitar da sanarwar gaggawa da ke dauke da sa hannun sakataren yada labaran gwamnan jihar mijin yawa inda aka kafa dokar hana fita a cikin jalingo tun da karfe shida na maraice zuwa shida na safe ko da ke sanarwar bata ma bayyana dalilan kafa wannan dokar hana fitan ba to amma gwamnati ta buƙaci jama'a da su zama masu bin doka da oda kafin wannan sanarwar sai da mako aka samu hatsaniya a unguwar da ke kusa da ofishin hukumar zabe inda ake bayyana sakamako yayin da wannan ke faruwa bangare guda jami'an tsaron farin kaya ta DSS sun kai wani samame a gidan wani hadimin gwamnan jihar inda ko suka samu makamai da kuma katunan zabe 340 kai babu ba mu tanadin wani kaya ki da wani ba wani din da muke ba a cikin gidan ne aka samu a cikin gida aka samu ba cikin daki na ba to wai ko ta aka kama waɗanda ake zargin Nuhu Umar da ke ma cikin jami'an hukumar ta DSS shine ko ya fassara abin da mukaddashin daraktan hukumar a jihar Taraba tun ji Bakare ya bayyana. yan uwanmu wanda su ma sun shafi security ne cewa akwai wani gida da aka aje makamai a ciki to mun shirya ma'aikatanmu mun tafi gidan mun binciki gidan gaba daya mun sami aduna da kwari da baka da pvc katin zaɓe na na ainihin 346 a nan cikin jalingo ne mutane biyu muka samu a gidan kuma suna hannun sai bincike ya kammala za mu san wani mataki za mu ɗauka. shi ma dai wannan jami'in hukumar zabe ta inec ya ko tabbatar da katunan da aka kama da cewa na hukumar zabe ne. Eh, wannan eh, katuna namu ne kuma mu ne muka eh, yi registration da shi so yadda wannan ya shiga hannun mutum da gaskiya ban sani ba lokacin da su masu tsaro sun gama bincike su za su dawo mana da su a ofis den za mu sanayi ya mako da zuwa lokacin da yake hada wannan rahoto tuni fa ka sakamakon kananan hukumomin kusan goma cikin goma sha shida inda ko jam'iyyar pdp da ke mulki a jihar ke kan gaba ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya to madalla a gaida ibrahim abdul aziz yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon zaben gwamna a jihar kano rundunar 'yan sandan jihar ta ce za ta gurfanar da kwamishinan kananan hukumomi da shugaban karamin hukumar nasarawa a gaban kuliya saboda kai farmaki a cibiyar tattara sakamakon zaɓe da ke nasarawa a daren jiya sai dai rundunar ta tsame mataimakin gwamnan kano nasiru yusuf gauna a cikin waɗanda take zargi da kai farmakin ga kakin ga kakakin 'yan sandan kano dsp haruna da wato abdullahi ke don a hirarsa da wakilinmu mahmud ibrahim kwali rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta kama murtala suragaro da kuma shugaban karamar hukumar nasarawa wato mai suna lamin sani a wurin tattara sakamakon zaɓe na yankin karamar hukumar nasarawa ana zargin su ne da kutse cikin cibiyar tattara sakamakon inda suka yi yunkurin lalata takardun sakamakon zaɓe amma hotuna da ke bayyana a wurin da lamarin ya faru an hasko fuskar shi mataimakin gwamna yaya aka yi kuka fitar da shi daga cikin waɗanda kuka zayyana a matsayin waɗanda kuka kama to shi ma dai yana wurin amma daga bincike da muka yi na farko shi ma da abin da ya faru yan sanda sun yi kokarin kubutar da shi ne amma binciken mu na farko ya nuna cewa waɗannan mutum biyu da na fara lissafawa su ne suka aikata wannan aika-aika kenan shi mataimakin gwamnan Kano bai da hannu a wancan yunkuri na kawo ya matsi a cibiyar tattara sakamakon zaɓe kamar yadda na ce maka bincike na farko eh, ya nuna mana cewa shi dai bai aikata ba amma ka sani fa bincike ake idan bincike nuna cewa yana da hannu to shi ma kaga hukuma za ta yi abin da ya kamata ya zuwa yanzu mataimakin gwamnan kano yana ina tunda abin da duniya ta kaddara shine yana hannun ku a'a baya hannun yan sanda wayancan mutum biyu da na lissafa maka su ne a hannun mu su ne wanda hukumar inec wanda suke gun suka nuna mana su suka ce su ne suka aikata wannan abu shi kuma lokacin hayatsaniya da ta tashi a wurin shi ma dalilin waɗanda suka kawo hari a wajen aka kubutar da shi daga wannan wuri amma baya cikin waɗanda suka aikata wannan ta'adi kenan hotunan da ake bazawa eh, yana cikin motar ku tare da rakiyar eh, a jami'an ku bayan nufin sun kama shi ba kenan a wannan ba kamu bane shi shi abin da aka masa shine an kubutar da shi a hatsaniya tana faruwa a wurin to kasan dole waɗanda aka san su manyan mutane ne a wurin kuma an ga suna cikin wani hali ba masu kaɗai ba za ka ga ai ba shi kaɗai aka ɗauka ba akwai sauran motoci da ta ɗauki wasu masu raunuka a wurin to waɗannan mutane yanzu guda biyu da kuke eh, tuhumar su suna ina a ah, suna nan sashen bincike wato cid da ke nan babbar hedikwatar 'yan sanda da ke bamfai kuma yanzu haka an fara bincike a kansu a san yaya aka yi suka shigo ta suka shiga wannan wuri kuma me yasa suka je suka aikata wannan aika-aika tun da kun fara watakila bincikar su watakila sun fara amsa tambayoyin jami'an ku me suka bayyana muku eh kamar yadda na gaya maka yanzu an fara bincike a kansu kuma za a ci gaba da bincike kuma idan abin da bincike ya nuna za mu kokari mu sanar da jama'a akwai bayanan da ke cewa za ku gurfanar da su a gaban shari'a haka ne a haka ne mana in an kama mutum da laifi za a gurfanar da shi a gaban shari'a shi yasa na gaya maka cewa muna yin bincike kun gano cewa shi mataimakin gwamna bai da hannu idan ya zama cewa yana da hannu daga bisani bisa binciken da kuka samu kenan za ku gurfanar da su tare idan ana cikin tafiya a cikin bincike aka fuskanci cewa ko kuma ta wani hannun ko wani bangare ya nuna cewa shi ma da sa hannun shi a ciki ai ita doka ba ta bar kowa ba kenan za a gurfanar da shi a gaban shari'a a eh, tabbas in har an kama hannun sa a ciki zuwa yaushe ne za a ga za ku kammala binciken farko dinnan kuma iya ba ku damar gurfanar da su a gaban shari'a to ka san shi aikin dan sanda da yake in ka fara bincike baka san yaushe za ka kammala shi ba amma yana mai tabbatar maka da cewa cikin takaitaccen lokaci da yardar Allah za a kammala wannan bincike kuma waɗanda aka kama da hannu ko da laifi za a gurfanar da su a gaban shari'a. To akwai zancen beli ne kafin a kai ga kotu gurfanarwa? zancen beli ai wannan laifi ne kuma in an tabbatar da shi kawai za a kai mutum ne gaban shari'a kenan za su ci gaba da zama a hannun ku har sai lokacin da kuka kammala bincike sannan ku kai su gaban shari'a a'a to ai ita ka san bincike da take ba wai za ka zo ka ajiye mutum ya ta zama a gunka sai ka kammala bincike ba akwai yadda ake yi to madalla wato hiran kakake 'yan sanda a jihar kano dsp haruna abdullahi kenan da wakilin mamu ibrahim kwari waɗannan shirye-shirye da na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe hudu ne ga minti 44 na rana a nan washington lokaci ya kai da za ku kira ku bayyana muna ra'ayi akan yadda aka gudanar da zaɓukan gwamna wato na gwamnoni da na 'yan majalisu jiha a inda kuke lambar mu ita ce biyu sifili shida biyar biyar sai a ƙara alaman wato ƙari kenan kafin a jiro lambobin amma kafin mu buɗe layinmu sai a shakata da wannan waƙar. bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu biyar biyu shida amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Tun mun samu kira da Kaduna wane ne a Kaduna? Amma alaikun salam. Ina tare da Muhammadu Suhaji mai da Saminata na je Kaduna Najeriya. To Malam Muhammadu duniya na sarinka. alhamdulillah har munan ah, a samu ainihin haɗe cikin lafiya kuma abin yawan kare shawa sosai sosai game da mutane kowa da kuma tabbatar da zafin abin da suke so. kuma muna jiya muna jiya malam Ahmad ya rufayi cin wannan zaben da yi a nan Kano State da fatan Allah ya sa wani adalci. Amin amin to mun gode kwarai da gaske bari kuma mu kada zuwa wani wuri amma ni kada a shafa wato lambar da wato to muna da kira muna da kira daga Sokoto wani ne a Sokoto wane ne a Sokoto malam to ina jin malam na Sokoto da alamar layinka da akwai matsala bari mu je wato zamfara wani ne a zamfara kana magana da hamza salisu kaura ne to hamza ana ka. Ya yau ya aiki. Alhamdulillah. To madalla. To ina dai taya malam Nasiru ɗan rufa'i gwamnan jihar Kaduna ne. Ya aka ya kaga zaɓen da aka yi na gwamna a inda kake tun da ka ce kana zamfara ya zaɓen ya tafi. To an kare zaɓe a nan ne an kuma sanar da ɗanta an sanar da eh, jam'iyyar apc ne ta ci zaɓe hmm. to mun gode kwarai da gaske a ah. to ina jin wancan na sokoto din ne yanzu ne za mu dauki na zamfara wane ne daga zamfara salamu alaikum to da alamar muna samun dan tangarɗa da layukanmu don haka sai da muna afuwa Bauchi muna da kira daga Bauchi wani ne a Bauchi? magana daga To bismillah duniya na saurin ka. To alhamdulillah yanzu ba da nake je da kafin nake saurara namu na jihar Bauchi a cikin yadda Allah nake so ga zafin Allah. Kuma na kira ne asalin jihar Bauchi don Allah shi ta kiyaye wadda ka. da tabbatar an fitar mana da gaskiya abin da muka zaɓa shi aka bar. To mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar. To da mala daga idan kake kira? Daga Katsina. Katsina idan sunan malamin. Salisu Hassan. To ma Salisu duniya na to sai sarinka. yana cike da matsala kwarai da gaske maganin amin sun ma amin amin to bari mu je jihar kaduna wane ne a kaduna baba baba kuma kiri barka da lasariya yawa sunana murtala ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala muna sarinka. ka to a gaskiya mu alhamdulillah saboda kaduna ta kafa tarihi na wani irin siyasa wadda duk 'yan siyasar kaduna gaskiya tun daga 99 ba su taɓa yin shi ba kuma haka ya karo mana jawon haɗin kai a garin kaduna gaba ɗaya kuma in allah sa da muna gayyatar ku da ku da su julie gracious da Maryam Dauda ku taimaka ku zo mana rantsar da gwamnan mu da shugaban kasa da fata za ku tashi lafiya. To mun gode kurai da gaske bar mu kada zuwa Yobe wani ne a Yobe? Aje ne daga yadin buru. To to to muna sarinka. Eh, mun yi zaɓe lafiya su kwanci hankali yadda Najeriya ta ci haka ne fata mun zaɓe abin da muke so. To mun gode. Muna taya mai girma gwamna murna Allah ya sa ya rike lafiya kamar yadda ya kasar da yanzu lafiya Allah sa ya rike ma jihar Yobe. Amin sun Yadda muka ci Allah da ya To amin sun amin bar mu je jihar Bauchi wani ne a Bauchi? Eh, kana tare da wani mai shinkafa kasuwanci. To to to to bismillah. eh ni yana dan korafi ne a game da zaɓen mana bauchi mhm. saboda mun yi zaɓe tsakani da allah amma kuma ana shirin cewa wai akwai local gama inda ba a samu an yi zaɓe ba ko an yi rikici ne to da allah muna roƙon a ba mu sakamako na gaskiya saboda mu a ba mu abin da muka zaɓa to mu gode da fatan mahukunta sun saurare ka bar mu je jihar taraba wani ne a taraba Sabi usman makurna ne yake magana to malam sabi duniya na sarin ka barkan mu da haka yawa dangane da zaben jihar taraba na ke so na ɗan yi magana ina so na kira ga hukumar zaɓe ta jihar taraba wato inec da ta yi kokari wajen tsari gaskiya ta fitar da wanda ya ci tun kafin lokaci ya tsire kana ina kira da sauran al'umma da su kai zuciya nesa a tsaya a yi abin da ya kamata bai kamata a rinka yin hayaniya bayan an faɗi sakamakon zaɓe ba na gode to mun gode kwarai da gaske malam sabiu bari mu je mu sake zuwa jihar kaduna wani ne a kaduna suleiman a abdullahi mai agogo to malam suleiman bismillah eh, muna murna ne da cin zaben nasiru yan rufa'i mhm. muna fatan kuma allah ya sa haka shi ne alkhairi a gare mu allah kuma ya taya shi riko amin mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka da kamayar da fatan wato sauran kuma za su kira su masu samu su ba da ra'ayin bari mu je jihar gombe wane ne a gombe eh a gombe kai zai kan tare da magaji wadda daga tun afko gombe cikin najeriya to bismillah magaji eh to ni dai na muku fatan arkana buhari fatan arkana zabe lafiya a tsari lafiya na gode to mun ji mun gode kwarai da gaske mun gode magaji daga gombe don haka na tura da na da kama ku <laughs> to mun gode kwarai da gaske da ka ba da ra'ayinka yawa to na jin iya abin da zamu iya dauka kenan sai kuma anjima mun gode to yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kuwa wani sabon shirin labaran wasanni. Tun fara da hatsarin jirgin saman na kasar Ethiopia da ya faru a jiya Lahadi inda muka ji cewa ashe tsohon babban sakataren kungiyar kwallon kafa na kasar kenya hussaini swale yana ɗaya daga cikin mutane nan 157 da allah ya sa nan ne su zai zo bayan da jirgin ya faɗo jam kaɗan bayan da ya ciro daga birnin addis babar ethiopia din zai tafi nairobi kenya wasu kafofi na hukumar kwallon kafa ta kenya sun ce shi swale yana kan hanyar sani ta dawowa gida daga misira inda ya je wakilci ko kuma ya zama kwamishina na wasan da aka yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta ismailiya ta misira din da kuma tip mazambe ta kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wanda aka yi aka kammala shirin juma'a a can birnin alkahira to yanzu dai shi kamfanin jiragen saman ethiopian ya tabbatar da cewa mutanen nan 157 da suka mutu sun fito daga akalla kasashe 33 na duniya ne ciki har da 'yan najeriya guda biyu wato ambasada a biyu don bashuwa da kuma professor pius adesami har yanzu ba a san abin da ya je wannan hatsarin ba. To kafofin watsa labarai na kasar Spain sun ba da wani labari mai ban mamaki a yau na cewa wai zanadin Zidane zai dawo a matsayin kocin Real Madrid kungiyar da ya taba shugabanta ta ko kuma ya taba jagorancinta. Wanda wannan kudiri ne da aka cin mashi a yau litinin nan bayan da aka tabbatar da cewa an kori shi kocin da yake a kai yanzu wato Santiago Solari. shugaban kungiyar kwallon kafa ta real madrid florentino perez shine aka ce ya ba da labarin cewa ya hadu da hukumar gudanarwa ta kungiyar din inda suka yanke shawarar cewa za su kori shi su dare din kuma su mai gurbin sa da shi zidane wanda ya bar wurin kamar watanni tara da suka wuce lokacin da ya yi murabus da yake mun dauko magana Real madrid ya kamata mu ga muku cewa za a zo a ci gaba da wasannin gasar cin kofin turai ta uefa a cikin wannan mako din wacce dangane da ita ne cristiano ronaldo ya ce ya tabbata juventus za ta dawo ta rama cin mutuncin nan na ci biyu da babu da ta sha a hannun atletico madrid a wasan da suka yi na zagaye na biyu na cin kofin zakarun turai to dangane da wannan wasan na champions league na uefa dinnan har ila yau mun san cewa gobe allah ya kama juventus din za ta kara da atletico madrid domin ta rama wannan ci biyun da babu da aka yi mata a watan da ya gabata sannan allah kai mu jibi laraba kuma barcelona ta zo ta kara da lyon su kuma liverpool su rokanci bayern munich to bari mu kare da wani kalami bai mamaki da ya fito daga bakin kocin najeriya wato gernot rohoff wanda ya ce shi ya tabbata da kyar najeriya za ta iya cin kofin kalubalen na afirka wato cup of nations na wannan shekarar da za a yi a kasar nasara amma ya ce ban yiwa ne najeriya ta samu ta kai akalla wasan kusa da na karshe wato semi final ita dai najeriya wacce sau uku tana ci wannan kofi din ta dawo yanzu a bana ta shiga wannan wasan wanda sau biyu ta kasa zuwan shi a shekarar 2015 da kuma da 17 shi dai wannan kocin na najeriya ne yanzu wata ya taba zama kocin kasashen gaban da niger ya ce baya so ya cusa mutane ra'ayin zaton cewa wai najeriya za ta ci wannan kofin shi yana ganin daga abin da ya gani ya sani kuma da kyar najeriya ya kamata mata ya bawa kanta idan ta samu ta kai wasan kudu da na karshe jama'a labaran wasanni yau kenan daga sashen hausa murda amurka a washington huta lafiya to dalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. Thank you. litinin fadar shugaban kasar algeria ta ce da ɗan shugaba abdulaziz bouteflika ba zai sake tsayawa takarar shugabancin kasar a karo na biyar ba duk wani takardun eh, da ya miƙa na neman yin hakan a makon da ya gabata haka kuma fadar shugaban kasar ta sanar da cewa zaben da aka shirya ranar goma sha takwas ga watan afrilu shi ma an soke shi batfilika mai shekaru 82 ya koma kasar algeria na ranar lahadi wato jiya lahadi bayan da ya shafi makonni uku a Geneva ana samun abin da ofishinsa ya kira ana duba lafiyarsa amma yawancin mutanen na ta jita-jita cewa shugaban da aka daɗe ba a gan shi ba tun a bayyana jama'a tun lokacin da ya samu bugun zuciya a shekarar 2013 shugaban da ya koma ƙasar ne cikin mako uku da ake gudanar da zanga-zangar rashin amince masa da sake tsayawa takara a karo na biyar. a nan amurka kuma fadar white house ta ce ta bayyana wato ta bayyana kasafin kuɗinta na shekara 2020 da ya kunshi dala tiriliyan 4.7 kasafin da ke kunshe da bukatar shugaba trump ta gina katanga akan iyakar amurka da mexico da kuɗinta ya kai dala biliyan 8.6 domin daƙile kurarar bakin haure da ke shiga amurka ta barauniyar hanya. bukatar da trump ya yi ta neman kudin gina bangon za ta haifar da wani sabon fada ga 'yan majalisu a cikin makonni masu zuwa cikin shekaru uku da gwamnatin trump ke mulki a kasar amurkan 'yan majalisun jam'iyyar democrat da ke adawa da shirin sun sha alwashin hawa kujerar naki kan kudin. kasafin kuɗin da trump ya mika ya yi kira da a ƙara kuɗin da ake baiwa ma'aikatar pentagon da kashi biyar cikin ɗari a kuma yanke wani kashi biyar cikin ɗari na kuɗaɗen da pentagon take amfani da su ba tare da wato ba na aikin soja ba to duka duka kuma da wannan ne muka kawo shirinmu na yau wato muka kawo karshe. yanzu a madadin abokan aikinmu gabaki daya na sashen hausa na muryar amurka da kuma sarfilu wanda ya taya ni gabatar da wannan shiri da kuma wato juli gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni a wannan shirin da muka kawo muku da injiniyan mu ta wannan dare wato malama na shuwan kenan baba ya kuma keri ne daga nan washington dc nake sallama da ku nake cewa allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin salamu alaikum